اوکو محلو يجري وعليكم السلام والبقل فهي بقول من ذلك قوم قوم ما بعيد متوم من كهر بيكا كبيوان إنسان ما سو علامة سيندى بقى ثم بقلوا <laughs> بل هيبة كبات سوتو سوتو بعدين يسكت ما يبغى alaki na ne amma ba ta kace ce baka san bakalu ba ha ana da bakalu kayan marmari hmm? me Kaikai ne na kotono eh, ban ga inda ke karanta ba ya baka zama ba ganin sa ne ba ba shi ansa to qataniya masu kwanso su ma suna iya zama miya kaga wake ai miya ne in ka samu ka haɗa wake da shinkafa ko ba mai a ce ga shinkafa zan lakaci ga shinkafa da wake wanda zaka Hmm? tana ba magana wace an ce a haɗe ne oh za ka ce ta ake wannan miya ce zalla ka ce saboda ka nan wake na iya zama miya kamar miya take idamu ne eh na ji miyan wake amma dai ba sai an yi miyan ba kawai shi kaɗai da tsorarsa ga dafaffen wake ta saboda ka ka ce ana magana abin da ake miya da shi dai wanda ke shi da jin san shi su duka wa yana za su iya zama miya ba sai wai irin miyan da ka sani ba miyan kiwon falo da za ka samu uh, ɗanyar gyaɗa da mai ake haɗa ta hmm? Hmm? kunun gyaɗa fi ce? Danye? ɗanyar gyaɗa ce aka samu to me za a haɗa su ka samu ɗanyen rogo ka samu ɗanyen rogo ka haɗa ana haɗa ma dai ba abin nan ba wadata ce ta janyo wadata ce ta janyo a yalle gaskiya kamar tun da ban dace hanyar Lagos ke bi sai kuma Abuja ba don ya tsufa ba ma ban da jin da ya koma Lagos kuma ce eh, ikon Allah yanzu wannan cikin wannan yan fushin zaka bi kana yaki da madan ya za ila lura tubihul mahzuratu ta yanzu dai yana nan rabi da rabi ya kwasa dai an kwasa dai araba shi da wurin a huta yujzi'u fil it'ami aidan badalan min al muddin an-nabawi zai wadatar a ciyarwa badalin mudun annabi ana akwai badalin mudu wa ne kaman kilo biyu albagadadiyaini an yi yashbi al mukaffiru mukaffirun ya kosar da an yamini asharata masakina Ta kaga daga nan ya jefa kansa a cikin rikici to asharata masakina wanne iri dole a samu matsakaita ba masu ci ba ba wanda ba za su ce ba kuma ba wanda to kaga ɗan dan tsili tsili guda nawa zaki <laughs> ya kamata a duba cikin sa ku? ko <laughs> ga ba aiki zai ci yanzu ba za ka bi eh, eh, wannan ci ba ko <laughs> ai ba ce gaba ba da leda biyu ne wannan leda ta kwai ba wanda ya santa sai dan gona ya santa tun da kaga saboda abokin shi ma kadai sai ga abokin shi in ya gama ma zai tafi nema waye bai gama cinye na shi bai kawo shi haka shi ma dan wanda masake ne marratai ajin ai dama ba ai ba ai sabani akai ba muna ganin daga mai sauki ba sabani akai ba eh ko wancan ba su kiya iyaka da ji a dafa in kana iya dafa ka dafa amma ne shi gaba zan ba ku na dauki wancan yan awana shinkafa ce to gashi mudu hudu a mudu ɗaya ne makai ko asha ta masaki na bar da sai ne ba gaina ta mu yan madina cin mu kaɗan ne kuma mu yan madina wurin mu babu dukiya da yawa madina can tsaka tsaki ne amma ko sauran can na gefe gefe wanda yake can wajen kajuru ai kaka suna noma suna da abubuwa da yawa maratan gada'an wa asha'an لكل منهم وذلك في مقابل yau kala ne في مرتين غالبا وندا كچه بيو وهو عليه ما اراده بالتشبيه من قول كشبعهم قال علي شون ولعله استزن عن مرتين بجملة بجعلهم قسيم الرجلين اللذين يؤكلان في مرتين جالبا سواء توالت المرتان أم لا طال الفصل بينهما أم لا مجتمعين أو متفرقين متساويين في الأقل أم لا شعبا متوسطا كوكوا ويكفي شبعهم مرتين ولو دون الأمداد in dai suka ƙoshi ko bai kai yawan mudun nan ba. Wa yi ayyadul ƙaunu bil iti'ami marrataini giza wa asha, karin kumallo da abincin dare. Ƙaunu kata ba ba eh, ko, yi gudihim, yi zo ba su karin kumallo, wa yi ashihim, wa ƙaunu آمر الشعبي جداء جداء وعشاء كفانا